ba za mu manta ba a kwanakin baya kun san an zo garin nan an yi rashin arziki da rashin mutunci waɗannan mutane su ne suka shirya suka kulla shi allah shi ne abin godiya ya ba mu nasara mun kashe mutum shida daga cikinsu mun kama makamai na ak-47 da ak-49 da harshashi wajen guda 300 da magazin wajen guda shida ko biyar. ba za mu manta ba a kwanakin baya kun san an zo garin nan an yi rashin arziki da rashin mutunci waɗannan mutane su ne suka shirya suka kulla shi kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kama suka yi garkuwa da shi suka kwace masa kuɗaɗe na san ya ga ɗaya daga cikin su ya tabbatar da cewa su ne suka yi masa wannan to sun ji daɗin abin suka sake dawowa don su sake yin wannan barna to allah cikin rahamarsa ko da lokacin da abin ya faru dama mun roƙi allah cewa muna roƙon ya bamu nasara a kansu don mutane su zauna lafiya nan ba yanayi ko area ce da ake samun matsaltsalu irin na burasinin gida da da da da lame ba amma suna nema su kawo matsalar za su ta gayyata ne har tun daga taraba suna ɗauko mutane suna zuwa nan da su suna son su gurɓata mana yanayi da rayuwar jama'a mu da zaman lafiyar da muke ciki allah shine abin godiya ya ba mu nasara mun kashe mutum shida daga cikinsu mun kama makamai na ak-47 da ak-49 da harshashi wajen guda 300 da magazin wajen guda shida ko biyar da ake suke amfani da shi da ƙananan pistol na bindigogi wanda mutane ake kerawa a gida an same su ina ƙoƙarin na janyo hankalin mutane cewar ba mu da wani abin da za mu iya yi mu kaɗai a matsayinmu na 'yan sanda sai mun samu haɗin kanku babban abin da nake son a fahimta cewar tunda na zo na kama aiki a matsayin kwamishinan 'yan sanda a jihar Bauchin nan abin da na fara yi shine dukkanin sassa na shugabanni na tsaro mu samu kyakkyawa alaka da haɗin kai ya zama na bamu da matsala na biyu sai na janyo irin su ahmad alƙwara ɗin nan irin su umar shayi duk waɗanda suke shugabancin waɗannan abin na tsaro wanda ake kira local vigilantes saboda haka yin wannan abin ya kawo mana cigaba ba kaɗan ba saboda akwai abin da za su iya gani ko inda za su iya zuwa wanda mu idanmu ba zai kai wurin ba ko ba mu je ba to tun da mun haɗa kai mun ɗebo mutanen mu ga nasu mun haɗa to ba inda ba za mu iya shiga ba to saboda haka sai abin ya zo da sauki to wannan shine mahimmanci na haɗin kai saboda haka mu 'yan wannan kungiya kungiyoyin nan na sa kai gaskiya alkhairi ne a gare mu a jihar bauchi kuma ina son amfani da wannan dama na yi godiya ga alhaji ahmed wanda kani ne ga alikwara irin haɗin kan da yake bani baya misaltuwa wallahi ina roƙon allah ubangiji ya saka masa da alkhairi allah ya ji kan magabata kuma ubangiji allah ya ba mu nasara da sa'a akan dukkan miyagun bayi da suke nufin su tozarta mu su tozarta mutane